Eh, har yanzu kamar abin da nake so ki gane wato ko da 'yan sanda suka kama shi bincike na farko an tabbatar da cewar lalle lalle azumin shi yana lamba ta ɗari ɗaya da sittin da biyar cikin mutanen da ake nema da aka kwatanta fuska shi da hoton kuma ya tabbatar da hakan shi ne sannan kuma da sunan shi da kuma sunayen da yake amfani da su na bogi. yanzu haka ana kan bincike a tabbatar da rawar da ya taka amma ba wai da inke yana cikin manyan kwamandoji na 'yan ta'adda na boko haram yanzu haka ba ni son mai riga malam masallaci saboda su masu binciken suna kai kuma ba na son mu abin nan su game da binciken da suke ba tabbaci hakikan shi ne wannan ibrahim wato ta yaya ne aka yi aka kama shi an yi musayar wuta ne ko kuma a cikin ruwan sanyi ne aka kama shi? Aikin san kamar kwanaki da wuta ta wuta galibinsu da aka kai farmaki wajen dajin sambisa galibinsu sun sulale suka yi kudancin ƙasa suka yi fadda bani suka ɓoye. to shi ne dubun shi shi ta cika ko da wani lokaci dama akwai hotunan su ko ina ana kuma bincike a walau 'yan sanda da sauran mutanen gari suna taimaka mana da jawabai shine 'yan sanda suka yi zargin shi to da aka ci gaba da bincike sai aka tabbatar da haka ba ana son dai a tabbatar da shin ma me ya kai shi can kasar jihar ondo sannan da me yake da ko kuma da yana da alaka da wasu abubuwa shi yasa ba na son mu ci gaba da abin nan bincike saboda su masu masu binciken suna kai haka su tabbatar da waɗannan abubuwa. Yawato. Eh, an kama shi tabbata don hakan na. To yadda aka yi aka ma kai ga kama shi wani ne ya kwarmata ma jami'an tsaro ko kuma kasancewa sun ɓadda kama kamar yadda kace suka silale. Sirrin su yadda suke kuma muddin aka sami bako huska a wuri mutane suna shaidawa kuma kin san akwai hukumomi walau tun daga su kansu kungiyar a mutanen arewa da ke zaune a waɗannan wurare da kuma sauran shugabanni na al'umma hakan nan muddin aka gaba ko kuska saboda kin san yanayin tsaro mutane suna farga da abubuwa shine suka shaida masu 'yan sanda suka kama shi sannan kuma suka miƙa shi ga hukumar soja. wato yanzu bisa ga bayanai da muke samu ana dab da fara tuhumar su 'yan kungiyar Boko Haram dai waɗanda ake kyautata zaton suna cikin wannan kungiya da aka kama a lokutan baya. A bisa ga bayanai da muke samu daga ma'aikatar shari'a ana cewa nan da farkon watan gobe za a gurfanar da su gaban shari'a. Shi nashi za a shari'anta shi daban ne ko kuma za a haɗa shi a cikin jerin waɗanda yanzu aka sun riga sun shiga hannu. da eh, ai kin san suna da dama akwai waɗanda ta dalilin farmaki da aka kai sansanoninsu aka kama akwai waɗanda kuma sun kai farmakin ne aka kama sannan akwai waɗanda kuma bincike ne ya kai da sa aka kama su abu a ala shi ne duk wani wanda yake da hannu a sha'anin adalci na boko haram aka kama shi tabbaci hakikan za a gurfanar da shi gaban hukuma kuma shi wannan na yanzu na gadadin nan shi ma za a ci gaba da bincike bayan an bincike shi binciken zai tabbatar da yadda za a yi da shi walau za a ci gaba da binciken ne ko kuma za a gurfanar da shi gaban shari'a tare da sauran mutanen amma a hakikanin gaskiya dole kowanne ake zargi sai an yi bincike na kwakwab a tabbatar da cewar yana da alaka da ta'addanci ko kungiyar ta'adda na boko haram domin kada a yi ma wani kazafi waɗanda kin ga waɗanda ake bincike aka tabbatar ba su da laifi ai ana sakin su amma waɗanda suke da suke da laifi su ne ake tsare da su kuma watan gobe wato watan oktoba mai shiwowa za a gurfanar da su gaban shari'a to shi ma haka din za a yi mashi yawa to kotun soja ce za a gurfanar da su ko kuma eh, wata kotu ta musamman ko dai ainihin kotun nan da aka saba shari'a a Najeriya ne za a wato za a tuhumi waɗannan mutane. Wannan sai a haƙuri sai a haƙuri a jira yadda ita gwamnatin tarayya za ta gudanar da wannan shari'a. Kamar yadda ta shaida cewar za ta yi haka tabbaci hakikan kin dole za a yi shari'a ne bisa adalci.